da damar yara yanzu da wani abu ya same shi ka ji yaro yana kyar yana fasha duka sai wuf sai a kama shi ah jino ko kuma dan dadi ko dan wane ne eh haka zaki ji ana kiran yara ya me ka waye taba ka kaza kaza kaza da sauransu wannan ba hanya bace wadda zaka koyar mai da yaro tarbiyya ta gari dole idan yaro na tsaya, ya kamar yadda nace ah, yayi laifi a nuna mashi ya laifi idan yi abin da bai da kyau ya kamata a nuna mashi ba ba cewa aka yi dole a tarbiyya ba sai ka bugi yaro a'a idan yaro ya ne ka ce mashi ka ga abincin da kai bai kamata ba bai kamata kai ba idan kai ka ga abin da zai dan Allah da gaukar tsare idan yayi kuma abin alkhairi sai ka samu wani abu ka yaba mashi idan ka yaba mashi sai ya koma ya rika amfani da cewa wannan yaban aka mashi ya kokari ya rika mahimmanci irin waɗannan abubuwan na alkhairi da aka sanya shi saboda haka idan muka ce za mu ta nuna ma 'ya'yanmu soyayya wallahi sangantar da su za su zama su zama shagwababbu su kasa wani tasiri a rayuwarsu ba su iya kulla ma kansu ni balantana su taimaka ma yansu balantana su taimaka ma yan uwansu kokarin su a nan gaba kuma yayin da mutum ya mutu ya basu su a cikin wannan hali shi kenan sun zama bata gari ba za su zama wasu na gari a cikin al'umma sai karshen ta su shiga shaye-shaye su shiga wasu abubuwa na banza ko su zama amurabas watakila a ji a halbe su wata rana Allahu alam ba mu sani ba so wajibi ne iyaye akwai tausayawa da ake so a noma yara a nuna ma yara amma kau da tausayawa da ƙaunar da soyayya ta yawan da zai sanya yaro ya sangarce wannan ita ce magana game da wannan soyayya hiye da kima da iyaye ke nuna ma yara e an san hakkin iyaye ne misali makaranta a biya wa yaro idan da hali ya yi karatu amma mun kai wani lokaci za a ga an biya kuɗin karatun yaron ya gama karatun koma wace ƙasa ce ya je ya dawo maimakon ya dogara da kanshi ya nemi na kanshi ya ma kanshi arme ya gina ma kanshi gida sai a ga iyaye an sai mishi mota an gina mishi gida an mishi arman kuma yana zamne bai iya dogaro da kanshi me za ka ce akan haka to hajiya wannan bayani da kike gaskiya na 'ya'ya masu hannu da shuni ne 'ya'yan talakawa har yanzu suna nan wasu da damansu suna hanzarta suna kokartawa su ga sun yi abubuwa da kansu wannan kuma gaskiya da dama kamar da na faɗa 'ya'yan masu hannu da shuni ne wanda wasu su ko manyan 'yan kasuwa ne ba su da lokaci ma na zama da iyalansu su kula da tarbiyyar nasu ko kuma manyan ma'aikatu ne irin wasu ministoci ko daraktoci na gwamnati wanda wasu su suna samun kuɗi na banza saboda haka suke kashewa ta banza shi yasa suke ba su da lokaci kuma da kulawa da yara nasu saboda haka sai su je su rika ba yara irin wannan tarbiyyar su dawo su sangarce sai ga yaro cika fom ma ne ya nemi admission bai iyawa in an samu shi admission din in ya gama karatun da eh, kika fom din neman aiki ko a gwamnati ko ba a gwamnatin ba sai ki ba zai ba kasuwanci ma ba za a koya mashi ba saboda yaro yana zaune sai a jefa mai dubu ɗari cikin akawun wani har miliyan guda an saka man da kika faɗa an sai mashi mota da sauran so duk wanda aka mashi tarbiyyar gaskiyar magana ba zai iya taɓuka komai a al'umma ba wannan shine zahirin magana saboda haka dole iyaye su fahimci wannan ba taimaka mu 'ya'yansu ba ne abin da ake gudu idan kana raye kana yin haka ranar da duk baka nan fa babu wanda zai ci gaba da yin wannan yaron naka wani abu in kuma kana takama ka bar dukiya ce gado ga yaron dukiya ba ta ba ta a ba ta amo da zarar ka tafi inda aka raba ta zai yi wuya a yi wasu shekaru da ko da ɗimbin nawa ne ka tara kake gani yaron nan zai biya ya fata kare domin me sanya ba shi ba gumin shi ba ne ya amfani da shi ya samu wannan ya ganta a san ya ganta a bagas saboda naka zai je ta rusar da abin da ya samu in ma kuɗi ne in ma gidaje ne aka eh, ba ko filaye ne ko wani abu duk haka zai ɗaga su ya sai da ya kaɗar da su ya je ya ci gaba da rayuwa da suke ta karya saboda haka dole wajibi ne iyaye su rika koya ma 'ya'yansu saba da shi da babu kada a nuna ma yaro ko da yaushe cewa akwai duk in an nuna ma yaro akwai to ba zai taba tashi ya nemi na kanshi ba ko bai kamata a yi wannan ba kuma an kashe zuciya ta ya zama malalaci kuma ba zai taba taba wani abu ba cikin al'amari na rayuwar shi saboda ka wajibi ne iyaye su yi kokari su riga nuna ma 'ya'yansu cewa a saba musu da ci da babu da wahala da daɗi domin gobe a dan yau ba Abdulmumin a baya ka yi bayanin cewa a da yadda muka taso hannu ma mun san haka ɗa na kowa ne kuma kowa ya ga wani yaro yana wani abin da bai dace ba zai ɗauki mataki ya bige shi ya kai shi gida kuma a ƙara wa mutum. Da na yi tambaya cewa kana ganin za a iya gyara wannan al'amari ka ce e to wa ya kamata an san iyaye amma iyaye kawai za a bar ma wannan nauyin gyaran ko kuma dole sai kowa da kowa an zo an haɗa hannu a haɗa ƙarfi ko kuwa wake da alhakin yin wannan gyaran. To gaskiya kamar da kika faɗa Hajiya Halima alhakin yana tattare akan iyaye yana tattare da kan malamai musamman malamanmu na addini wanda suke wa'azi ana sauraron sau ana ba su girma. Domin wajibi ne kamar yadda misali in muka ɗauki matsayi na musulunci kamar suratul lukman inda lukman yake ma ɗan shi wa'azi ka yi kaza ka kasance ɗa na gari ka kasance kada ka tafi a bayan ƙasa da girman kai ka kasance mai yin kaza mai yin kaza to akwai nauyi da yake kan malamai da ya kamata su taimaka wannan malaman da na makaranta wanda ake misali na bakon ko na islamiyya da kuma manyan malaman mu wanda suke wa'azi da hudubobi a masallatai da sauransu da kuma coci coci su ma kiristoci ya kamata manyan su su rika nunawa dole a dawo a rika haɗa kai ana yin waɗannan abubuwa na tarbiyya sannan kuma a hukumancen wajibi ne ita ma kanta gwamnati domin yanzu kamar misali ɗaya daga matsalar da ake samu yanzu kamar yadda ɗabi'un turawa suka zo yanzu sai a ce an yi wani wata doka an kai national assembly da yadda za a kula da yara to amma banda bugun yara banda tsawata musu ana so a bayyana su san da kamar da 'ya'yan turawa suke to kin ga wannan mu ba zai daidai da al'adar mu ba dole yanda muka taso da addinance da al'adun mu na bakake misali na Afirka dole ne iyaye da da shugabanni su sa baki akan yadda ya kamata Allah ta kuma a tarbiyantar da yara ba wajibi ne al'amarin tarbiyya ya shafi iyaye ya shafi malamai ya shafi shugabanni sai waɗannan kuɗin ko ukun sun haɗu sannan za a samu cikakkar tarbiyya ga yara wace nasiha za ka yi ma iyaye waɗanda ke sauraron wannan shiri na yau da gobe yanzu haka musamman iyaye da watakila suna cikin irin wannan hali sun ɓata 'ya'yansu sun sakalta su sun rasa yadda za su yanzu wani kira za ka yi wace nasiha za ka yi to hajiya halima kin ga iyayen yanzu ne zan kasa su ma kashi biyu akwai iyaye namu nan musamman da suke yan boko wanda da ko masu hannu da shi wanda ya'yan suka fi cewa. sannan akwai iyaye namu wanda suke nan kamar ku mazauna nan kasashen turawa wanda ba ku iya taba ya'yanku da kun yi masu wani abu wop sai ki ga yaro ya buga waya ya sanar da yan sanda an zo an kama uba ko uwa akan cewa ta yi mashi horo wanda yake ba shi kenan ba to duk da cewa ah, ga halin da ake wajibi ne nauyin da Allah ya dora maka baka iya wanzar da baka iya watsi da shi dole dole kai ne ya kamata ka yi tunani ka cewa Allah zai tambaye ka domin amana ce duk wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba da amana ya bashi kuma zai tambaye ka akan wannan amana kamar me yasa ake cewa ciwo ne aka baka kuma Allah zai taimake zai tambaye ka akan ciwon nan da ya baka saboda haka ina kira ga waɗannan yaya don Allah su ɗauki nauyin da Allah ya ba su na amana cewa tarbiyya ya yana kansu wajibi ne in ka ga ka yi kuskure yaron ka ya sangarce ka koma baya ka samu hanyar da za zaka jawo hankalin shi watakila za ka yi amfani kai da naka za ka yi amfani da wasu malamai za ka yi amfani yanzu kamar ma an samu misali abin da ake kira psychologist masu taimaka ilimi na insaniya ko kuma halayen dan adam za ka yi amfani da su kai kokari yadda za ka yi ka gyara ɗanka musamman in ya san gaske da dama yanzu kamar akwai abin da ake kira rehabilitation centers din nan ba wai ana nufin wata yadda suka zama masu shan drugs ba masu shan magunguna na maye da sauransu a'a in da yaro ya sangarce wajibi ne uba ya kokari ga hanyoyi ya bi hanyar da zai ya kamata ya gyara ɗan shi domin babu wani wanda zai iya gyara maka ɗa in ba kai ba saboda haka har yanzu nauyin da hakkin yana kan iyaye kuma wa su salwantar da shi don sun san cewa su sani cewa Allah zai tambaye su domin ni cewa dama amana ce aka ba su na waɗannan yaya saboda haka kira na ga iyayen don Allah su yi kokari su ga cewa sun koma sun ma 'ya'yansu gyara su yi kokari duk ta hanyar da ya kamata su su yi kokari su sa su hanyar da alkhairi in da yaro ana tura shi Amerika ko Ingila a koya mashi zuwa umarani a koya mashi zuwa makaranta a koya mashi ya rika zuwa masallaci ya rika zuwa lakcoci misali na addini in ma kirista ne Rome ne in ma ina duka da sauransu a yi kokari da a rika jawo hankalinsa su dawo kan dabi'u na alkhairi wanda zai sanya su samu rayuwa mai kyau a bayan ƙasa wannan shi ne a takaice abin da zai kira gare su